yau talata sha biyar ga watan al-muharram bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam da shekara takwas, wanda ya daidai da talatin ga watan shida shekara ta da shida. من أسكن درس من أن للتاتين البركة ثلاثة الأصول وأدلتها ناء الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والنشين درس نقوم شاشدا أسكن دير درس من أن للتاتين إن درسين ديجباتا درس mun gama karatu a cikin asali na biyu wanda shine ma'arifatu dinul islam sanin addinin musulunci za mu tashi akan asali na uku daga cikin waɗannan al'usulu talata ɗin shi ne ma'arifatu na biyukun muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na'am. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه اجمعين قال الامام المسجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثه الاصول وادلتها الاصل الثالث معرفه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر ثلاثة ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا نعم bayan asali na farko ya gabata shine sanin Allah subhanahu wataala wanda shine aslul usul tushen duk wani asali wanda ma'arifatullah sanin Allah shine tushen duk wani ilimi duk wani ilimi a duniya da zaka sani to yana bayan sanin Allah ne haka babu wani ilimi wanda yake gaba da ilimin sanin Allah duk wani ilimi yana zuwa ƙarƙashin ko a bayan matakin ilimi na sanin Allah da aka sanin Allah shi ne kololuwar ilimi wanda babu wani ilimi sama da wannan sannan abu na biyu asali na biyu shi ne sanin addinin Allah ɗin. wanda idan ka san Allah addinin Allah ɗin shi ne zai kai ka zuwa ga Allah domin ta hanyar addinin ne zaka san ya ake yi a je wurin Allah ɗin, domin duk wanda ya san Allah hakikanin sanin Allah to yana shauƙin haɗuwa da Allah to ta yaya ake komawa ga Allah ta yaya ake zuwa wurin Allah to hanyar zuwa wurin Allah ita ce hanyar shari'ar Allah da ya tsara Allah ya tsara shari'a ne domin ta zama hanyar da za ta kai bayi zuwa gare shi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u haka wanda yake so ya je wurin Allah bayan ya san Allah to sai ya san me Allah yake so in yi menene baya so in yi me yake so in yi da rana me yake so in yi da daddare me yake so in yi da safe ya yake so in mu'amalanci mutane komai sai ka biyan da ya tsara to wannan hanyar ita ce za ta kai ka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to bayan sanin Allah da sanin addinin Allah sai sanin manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam wanda ta hanyar shi ne ake sanin Allah din kuma ta hanyar shi ne ake sanin addinin Allah ba za ka iya sanin Allah ba sai ta hanyar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kenan manzan Allah ya zo ya sanar da mu Allah haka kuma ya zo ya sanar da mu hanyar da za ta kai mu zuwa ga Allah ita ce shine addinin Allah da haka muna iya sanin Allah mu san addinin Allah ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sanin manzan Allah shi ne asali na uku daga cikin usul na addini wanda shi ne zai kai ka zuwa ga Allah ɗin. Shi ne zai faɗa ma abinda za ka yi ka samu yaddar Allah zai kuma tsoratar da kai abin da idan kai za ka ɓata alaƙar ka tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala. Mala ya ce al'asulu asali na uku ma'arifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine sanin annabinku wane ne annabinku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan malam bai ce sanin annabin Allah ba ko ya ce sanin annabi na sai ce sanin annabinku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda a danganta abin zuwa gare ka kai ka sani waye ake magana akan shi ana magana ne akan annabinka da Allah ya aiko maka daka ba annabin na wasu bane daban ba annabin na wani bane daban kai ɗin da kake karantawa ko kake ji kai da kai ake ku san annabinku wanda shi ne Allah ya aiko muku ba annabin larabawa ba ne ba annabin turawa ba ne ba annabin bakar fata ba ne a annabin dukkanin duniya ne gaba ɗaya da aka wajibi ne a asali na uku shi ne wajibi na sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka annabi ana danganta shi da abubuwa da yawa wani lokaci a ce nabiyullah a ce annabin Allah ko me yasa aka ce annabin Allah na'am saboda na'am saboda saboda dan aike ne na Allah ko to me yasa aka ce rasulukum annabinku wani wurin a ce muhammadun rasulullah mana ce rasul ja'akum rasulukum annabinku na'am saboda mu aka aiko ma idan an ce annabin Allah duba da wanda ya aiko an ce annabin al'umma duba da waɗanda aka aiko shi zuwa gare su da aka sanin annabin Allah wanda Allah ya aiko kuma annabin halittu wanda Allah ya aiko shi zuwa ga halittun Daka a wannan babin annabin mutane ne da aljanu a babin kuma wanda ya aiko shi annabin Allah ne ko manzan Allah ne to wane ne wannan annabin namu da malam ya ce sanin shi shine asali na uku sai ce wa huwa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko shi annabin shine Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa Hashim min Quraysh wa Quraysh min al-Arab wal Arab min dhurriyyati Isma'il ibn Ibrahim al-Khalil عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم annabinmu shine annabi Muhammad ibnu Abdullah ɗan Abdullahi shine mahaifin shi ibni Abdul Muttalib shi kuma Abdullahi ɗan Abdul Muttalib ne shi kuma Abdul Muttalib ɗan Hashim yanzu ya ba mu sunayen mutum uku daga cikin iyayen manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Abdullah ibn Abdulmuttalib ibn Hashim. Abdulmuttalib sunan shi Shaiba ko Shaibatul Hamd shi ne Abdulmuttalib shi ne asalin sunan shi. ana ce mai Abdul Muttalib ne wanda ya fi shahara da shi saboda mutsalib ɗin ɗan uwan mahaifin shi ne shi mutsalib ɗin ɗan uwan mahaifin shi ne da haka wata rana ya je ya taso shi kuma Abdul Muttalib ɗin a wurin kawunnan shi za a ce ko ‘yan uwan mahaifiyar shi da haka lokacin da ya ɗan girma sai shi al-muttalib ɗan uwan mahaifin shi bayan rasuwan mahaifin shi sai ya je can garin sai ya je ya ɗauko shi zai dawo da shi wurin dangin shi dangin mahaifin shi wurin ‘yan uwan shi da haka sun yi tafiya mai tsawo daga can eh, bani najjar yankin madina sun zo sun shigo garin makka sai aka ga al-muttalib yana goye da wani yana goye da wani akan abin hawan shi gashi kuma halin tafiya sun riga sun yi busu-busu da ƙura sun yi datti da aka gan shi ya shigo makka da shi sai ake cewa mutsalib ya je ya siyo bawa ya siyo bawa yana cewa ba bawa bane ne ɗanɗan uwana ne da inda ya wuce sai a ce a ah, ga nan da ya siyo wani bawa sai ya ce a ah, ɗan ɗan uwana ne to shi ne sai laƙabin abdulmutsalib ya bi shi bawan almutsalib da aka almutsalib ɗan uwan mahaifin shi ne me kenan za a ce mai Kawai? a ba kawu ba baffan shi ne ko baffan shi ne mutsalib ɗin amma sai ya shahara da laƙabin abdulmuttalib aka danganta shi da wannan amma sunan shi shaibatul hamd sai hashim mahaifin abdulmuttalib din wanda shi ma suna cewa sunan shi amru asalin sunan shi amru ba asalin sunan shi hashim ba ana ce mai hashim ne saboda yahshimu tari yana takuda Ah, gurasa da nama yana ciyar da mutane a makka a lokacin da yunwa wannan shine hashimus sarit ɗin, da haka sai ake ce mai hashim saboda wannan abin da yake yi amma asalin sunan shi ba hashim bane amru sunan shi da haka sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sunan mahaifin shi Abdullah sunan kakan shi abdulmuttalib shaibatul hamdi kenan sunan kakan mahaifin shi hashim amru kenan haka wannan shine abin da malam ya kawo anan nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kan shi har zuwa kan adnan wannan duka malaman tarihi da nasaba sun yi ittifaki akai cewa wannan nasabar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatacciya ce babu saɓani a kai muhammadu ibn abdullah ibn abdulmuttalib ibn hashim ibn abdimanaf ibn qusay ibn kilab ibn murra ibn ka'ab ibn lu'ay ibn ghalib ibn fihir ibn malik ibn mudrika ibn nadr ibn mudrika ibn ilyas ibn khuzaima ibn mudrika ibn ilyas ibn Mubar. mudar ibnu nizar sannan ibnu adnan suka ce daga wannan kan zuwa adnan abu ne wanda an yi ittifaki a kan shi a kan nasabar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai malam ya ce wa hashim min ƙuraishi shi hashim ɗin nan da aka ambata hashim yana daga cikin ƙabilar ƙuraishawa ba ƙuraishe ne ba ƙuraishe ne hashim ɗin wa ƙuraishun min al'arab su kuma ƙuraishawa suna daga cikin ƙabilar larabawa mana balarabe ne daga cikin larabawan kuma ba ƙuraishe ne da aka an faɗo asalin eh, me za a ce asalin yaran gaba ɗaya sannan kuma an faɗo asalin dangin shi a cikin wannan yaran ko ƙabilar shi daga cikin wannan dangin da aka lissafa ma'ana larabawa ne su larabawan kuma ƙurai shawa malaman tsira eh, eh, ko tarihi suna saɓani a kan shi ƙurai ɗin wane ne daga cikin waɗannan kakannin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake danganta quraishawa zuwa gare shi waɗansu malaman nasaba ɗin suka ce quraish ɗin shine annabur Ibn kinana annabur Ibn kinana shine shi shine wanda ƙuraishawa suke dangantuwa zuwa gare shi waɗansu kuma suka ce mubar shi ne a wasu suka ce sihir Ibnu ghalib sihir ibn malik shi ne ƙuraish ɗin da aka ne a cikin waɗannan da nasabar ta manzan Allah daga shi zuwa adinan a cikin waɗannan kakannin ne akwai wani daga ciki da ake mai laƙabi da ƙuraish wanda daga shi ne asalin sunan ƙuraishawa ya tabbata wal'arab su kuma larabawa min zurriyati isma'il ibn ibrahim suna daga cikin zurriyar annabi isma'il ɗan annabi ibrahim al-khalil wanda yake badaɗin Allah alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam salam amincin Allah su tabbata gare shi da salatin Allah mafifita a kai shi da kan annabinmu annabin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wannan adin kule ya kawo mana sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ƙabilar manzan Allah da kuma yaren da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito daga cikinsu annabi ibrahim kamar yadda muka sani yana da 'ya'ya guda biyu ko yana da 'ya'ya guda biyu dawa dawa na'am da ishaq da isma'il ishaq da isma'il da haka yace asalin zuriyar larabawa ta faro ne daga zuriyar isma'il ibnu ibrahim kamar yadda zuriyar yahudawa ta tafi daga kan ishaq ibn ibrahim ishaq ya haifi yaqub yaqub ya haifi ‘ya'ya da yawa su annabi yusuf da sauran ‘yan uwan gaba ɗaya daga ciki ne aka samu wannan rassan na kashe-kashen dangin bani isra'ila gaba ɗaya wannan kuma daga ɓangaren shi aka samu eh, dangin larabawa kenan asalin su asalin annabi isma'il ba balarabe ba ne ko balarabe ne asalin shi balarabe ne ko ba balarabe ba ba balarabe ba ne amma dai daga zuriyar shi aka samu larabawa saboda an san cewa ɗauko shi aka yi yana jariri aka zo aka ajiye su a makka da shi da mahaifiyar shi ko da aka anan ya taso anan ya girma har gari ya kafu anan da aka ba shi da waɗanda zai yi cakuɗe ɗeniya da su ya yi auratayya da su tewa sai larabawa da haka daga nan zuriyar za ta ci gaba da tafiya daga nan zuriyar ta ci gaba da tafiya daga wannan lokacin da haka wannan shine asalin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a nan malam a wannan gabar zai ɗauki abubuwa da yawa wanda suke da alaƙa da wannan asalin na sanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai yi magana a kan sunan shi da nasabar shi da dangantaka shi wanda wannan shi ne gabar da ya yi magana a kanta yanzu ko? abu na biyu zai yi magana a kan sanin shekarun manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam shi ne abu na biyu shekara nawa ya yi a duniya shekara nawa ya yi a manzanci shekara nawa ya yi a hijira wayannan shi ne abu na biyu da zai yi magana a kai abu na uku zai yi magana a kan farkon abin da aka fara saukar ma manzan Allah na wahayi yaushe ya zama annabi yaushe ya zama manzo sannan abu na hudu zai yi magana akan sanin garin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ne garinsu shi ɗan ina ne sannan kuma ina ya koma bayan barin garinsu shi ne abu na hudu da zai yi magana a kai abu na biyar shi ne zai yi magana a kan manzancin da Allah ya aiko shi da shi ne ya ƙunsa menene saƙon da manzan Allah ya zo da shi zuwa ga mutane sana abu na shida zai yi magana akan tarihin manzan Allah a dunkule an taƙaitaccen tarihin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya zama annabi bayan ya zama annabi zai kawo wannan a dunkule wayannan abubuwan guda shida su ne abubuwan da zai tattauna a kansu a ƙarƙashin wannan asalin mun ji abu na farko wanda shi sanin manzan Allah da nasabar shi da kuma dangantakar shi sai abu na biyu shi ne ne magana kan shekarun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai mala yace umuri. salatun wa sittuna sana manzan Allah yana da shekara 63 shekaru 63 yi a duniya daga haihuwar shi zuwa rasuwa shekara 63 yayi 63 ba ragi ba ƙari ko wayannan su ne adadin shekarun manzan Allah sallallahu alaihi wa'alihi alihi wa sallam shekara 63 minha daga cikin 63 din nan akwai arba'u na an-nubuwa akwai shekara 40 kafin annabta a cikin 63 an kwashe 40 saura nawa na'am uku? da haka kafin annabta ya rayu shekara arba'in bayan shekara arba'in aka fara yi mai wahayi ya zama annabi da aka rayuwar da manzan Allah ya yi a baya kafin annabta shekara arba'in rayuwar da kuma ya yi bayan annabta sai ce wa salatun wa na nabiyar rasula shekara ashirin da uku kuma yana matsayin annabi manzo yana matsayin annabi manzo da aka ya raba mana rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayanta gida biyu rayuwa ta farko kafin annabta rayuwa ta biyu kuma bayan annabta wace ta fi tsawo kafin annabta ita ce shekara arba'in bayan annabta shekara ashirin da uku da haka manzan Allah shekara ashirin da uku ya yi bayan annabta bayan shekara ashirin da uku kuma Allah maɗaukacin sarki ya ɗauki rayuwar shi ita shekara ashirin da uku ita kuma za mu ji a can a gaba yadda za a sake raba ta yadda za a sake kasa ta gida biyu sai zama kashe-kashen shekaru na rayuwar manzan Allah kashi uku ne amma dai yanzu nan kashi biyu muka ji kashi na farko kafin an annabta arba'in kashi na biyu bayan annabta talatin da uku a ashirin da uku sai gaba ta gaba bayan sanin shekarun manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam Shi ne sanin abin da aka fara yi mai na wahayi menene ya fara zuwa ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na wahayi sai mala yace nubbi'a bi iqra an mai da shi annabi ma'ana an annabtar da shi an nada mai annabta bi iqra da saukar da suratul alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wannan wahayin da aka yi na iqra bismi rabbikal ladhi khalaq shine ya tabbatar mai da annabta yanzu ya zama annabi wa ursila bil muddathir sannan kuma an aiko shi ya zama manzo da farko ya zama annabi da iqra ya zama manzo da bilmuddassir da ya ayyuhal muddassir saukar da ya ayyuhal muddassir ta mayar da shi manzo kenan akwai abubuwa guda nawa ne kenan anan na'am abubuwa guda biyu akwai annabta akwai kuma manzanci akwai annabi akwai kuma ar-rasul da haka za mu ji Allah yana ambatan manzon Allah da kowanne daga ciki a ƙur'ani ya ayyuhan nabiyyu ko ya ayyuhan Rasulu? yana akwai matakin annabta sannan kuma akwai matakin manzanci ya samu matakin farko shi ne matakin annabta ta hanyar saukar mai da ikara bismi rabbikal ladhi khalaq wanda shine wahayin farko na Alƙur'ani da ya fara sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ursila kuma an aiko shi ya zama manzo an bashi mukamin manzanci da aka saukar mai da ya ayyuhal muddassir to wannan shine farkon annabta da kuma farkon manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ina akwai bambanci tsakanin annabta da manzanci, akwai bambanci a tsakaninsu, wanne ne ya fi? Na? Manzanci ya fi annabta. To za a iya samun manzo ba annabi ba? na'am ba za a samu ba ta yaya ba zai yi ba in aka baka manzanci matakin manzanci dole sai an baka matakin annabci haka ne? na'am sai ya taka wancan zai kai na kowane manzo sai ya fara zama annabi sannan sai ya zama manzo yana matakin annabta sai ya ƙara mai daraja sai ya zama matakin manzanci to wannan shine asali ma menene bambanci tsakanin annabi da kuma manzo din da anan mala ya bambance mana kowanne daban ya ce manzo Allah ya zama annabi da wahayi kaza ya zama manzo da wahayi kaza ana a lokacin da aka saukar da ikra ba manzo bane lokacin da aka saukar ba manzo Allah ikra manzo ne shi ko ba manzo bane na'am wasu sun ce ba zo ne wasu sun ce ba zo ba ne na'am lokacin da aka mala'ika jibril ya zo mai da wahayi na farko menene shi annabi ne ba manzo ba ne lokacin yaushe ya zama manzo shi da aka zo da wahayi na biyu sai ya zama manzo ya za mu bambanta tsakanin annabi da manzo me bambanci tsakanin su na'am isar da isar da risala shi annabi baya isar da risala shi na eh baya da awa annabi to ka taba gare annabin da baya da awa shi annabi baya isar da risala kenan na'am eh hmm. eh shi aka yi mai wahayi shi a karan kanshi shi kadai don ba ce isar ba ba zai fita daga yana nan a annabi kenan in ba ce isar da saƙon ba yana nan a annabi yana akwai annabin da baya isar da saƙo eh na'am hmm. annabi shi ba a yi mai wahayi manzo ne ake yi mai wahayi to haka ne ba a yi ma annabi wahayi na'am ki jaddadawa yake yi yasa waɗannan maganganun da ake aka kawo duka malamai sun yi maganganu ne da yawa dangane da me bambanci tsakanin annabi da kuma manzo waɗansu malamai suna cewa bambancin shine wurin isar da saƙo wanda aka mai wahayi aka umarce shi da ya isar da saƙon zuwa ga mutane shi kuma annabi wanda aka yi mai wahayi ba a umarce shi ya isar da saƙon zuwa ga mutane ba sama wannan yana da iskali da annabi da manzo duka an aiko su Da Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi Allah ya ce ba ma aiko wani kafin kai ba annabi ko manzo arsalna ya ce kenan an aiko annabi ko ba aiko shi ba an aiko shi kamar yadda aka aiko manzo da aka sai wannan bambancin ba zai tafi ba saboda annabi ana aiko shi da saƙo kamar yadda ake aiko manzo da saƙo Ya sa a can Allah maɗaukacin sarki yake cewa ma kana alan nabi min harajin فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا تسمي الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله منين محل الشاهد آية الله ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له أكم سوى أكي مغانا نعم akan annabawa ko akan annabi da sauran annabawa da zai sifanta annabawan sai ya ce me alladina yuballighuna risalatillah sune wanda suke isar da sakon Allah kina annabawa suna isar da sakon Allah ko ba sa isarwa suna isar da sakon Allah yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah waɗansu daga cikin malamai kuma suka ce manzo shi ne wanda mala'ika jibril yake zuwan mai da wahayi yana gani yana ji a yanan wa hatan, yana karɓar saƙo daga wurin mala'ika jibril kai tsaye suka ce wannan shi ne manzo annabi kuma suka ce wanda shi ne ake mai wahayi na ilhama da kimsa mai abu da kuma mafarki da ba shi saƙo a cikin mafarki suka ce wannan shi ne annabi amma wannan shi ma akwai iskali a ciki domin annabawa ana turo musu da mala'ika yana ba su saƙo ba wai a mafarki kawai suke ganin saƙo ba ba ilhama kawai ake musu ba ana musu wahayi ta hanyar mala'ika ka wannan shi ma ba bambanci ba ne wanda zai iya bambanta tsakanin annabi da manzo waɗansu kuma suka ce annabi manzo shi ne wanda aka saukar mai da littafi aka aiko shi da me da littafi kamar attaura kamar injila kamar zabura kamar suhufi ibrahim da suhufi musa kamar ƙur'ani duka waɗannan an ba su ne an ba su littafi suka ce wanda aka ba shi littafi shine manzo wanda kuma ba a saukar mai da littafi ba shine annabi ko ba a saukan mai da littafi ba za a iya bashi saukan mai da wahayi da saƙo a yi kaza ko kada a yi kaza ko a gyara kaza ko wane ya yi kaza a faɗa mai wani abu na wahayi amma dai ba a cikin wannan littafin ba suka ce to wannan shi ne manzo wannan kuma wanda ba a mai bai zo da littafi ba ko da ana mai wahayi dai shi ne annabi waɗansu kuma suka ce manzo shi ne wanda aka aiko shi zuwa ga mutane waɗanda suke sun saba ma addini shi ne manzo an aiko shi ga mutane waɗanda suke kafirai ne ana so a yi ne a dawo da su zuwa ga addini to wannan wanda aka aiko shi irin wannan aiken ne manzo wanda kuma aka aiko shi zuwa ga mutane masu imani amma da wasu abubuwa da ake so a gyara da wasu laifuffuka ko wasu saban Allah da ake yi ana so a gyara kamar annabawan bani Isra'il da ake ta aikowa ana aiko su zuwa ga mutane kafirai ne zuwa ga mutane muminai masu imani bani Isra'ila aka aiko ɗaruruwan annabawa a cikinsu a haka suka ce to wayanda ake aikowa zuwa ga mutanen da dama suna kan addini to wannan su ne annabawa waɗanda kuma ake aikowa zuwa ga mutane waɗanda suke saɓanin wannan su ne manzanni shi manzo kenan idan ya zo me zai yi zai yi aiki da shari'a asalin annabin da ya zo da addinin da suke kai a kan shi zai ci gaba da tafiya da annabawan bani isra'ila da suka zo da attaura suke aiki da attaurar da annabin musa ya zo da ita a kanta suke da ita suke yin aiki da haka suna tafiya a kan abin da shari'ar da ta gabata take kai waɗansu kuma suka ce bambancin shi ne wanda yana bambancin shi da wancan da ya gabata bai da yawa suka ce annabi manzo kai shi ne wanda aka aiko shi da sabuwar shari'a ko da mutane masu imani ne inda shari'a sabuwa ce aka zo da wani sabon tsari ba na da ba to wannan shi ne manzo wanda kuma bai zo da sabuwar shari'a ba zai zo ya aiki da shari'ar da ake kai ne suka ce wannan shi ne annabi to wanne ne ya fi a cikin na'am na ƙarshen annabi musa annabi ne ko manzo ne eh annabi ne manzo annabi isa fa annabi ne manzo to ya zo da shari'a ko bai zo da shari'a ba ya zo da littafi ko kuma littafin akwai wasu shari'a wadda babu a cikin shari'ar taura. akwai abubuwan da babu a attaura ya zo da su daga sai ya zama baya cikin kamar sauran anbiya ubani isra'il duk da cewa a injilan ciko ne na attaura ko a haɗa ne za a yi aiki da su daga zo da injila ba a sai a ajiye attaura ba ciko ne na ita taura a yi aiki da ita da haka sai zama annabi ne manzo saɓanin sauran annabawan da suka gabata a cikin annabawan bani Isra'il wanda dukkansu suna zuwa ne suna aiki da abin da taura take kuma ba su zo da wani sabon tsari na shari'a ba. Da haka dai akwai bambanci tsakanin annabi da kuma da kuma manzo wanda kowanne matsayi ne mataki ne daga cikin matakai da Allah yake bayar da shi ga wanda ya ga dama Allahu a'lamu ya ja'alu risalata Allah shi ya fi kowa sani inda yake ya cancanta ya sanya manzancin shi sai ya zaɓi wanda ya ga dama sai ya aiko shi a matsayin manzo ko annabi da haka manzan Allah ya zama annabi da saukar mai da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq sannan ya zama manzo da saukar mai da ya ayyuhal mujaddid akwai tazara tsakanin ikra bismi rabbikal ladhi khalaq da ya ayyuhal mujaddid na'am eh menene tazaran na shekara shekara uku to zahiri dai akwai fatara tsakani domin bayan saukar da wahayi na farko an samu abin da ake cewa fatarar wahayu kamar yadda ya zo a hadisun aisha radiyallahu anha wahayi ya yanke mana an ɗauki wani lokaci ba a ci gaba da saukar da wahayin ba daga saukarwa ta farko waɗansu malamai suna cewa kwanaki waɗansu suna cewa shekaru amma dai abin da ya fi kusa da waƙi shi ne an samu fasara ta wahayi ta wasu kwanaki an samu fasara ta wasu kwanaki na yankewar wahayi daga nan su sai ya ayyuhal muddassir ta biyo baya Ke gaba ta uku a gaba ta hudu kai ko wace ce ta farko in ce gaɓoɓi shida malam ya yi magana a kansa a nan wace ce ta farko Na saba. na'am sai me sai shekaru na manzan Allah sai wanne sai abin da aka fara saukarwa na wahayi tabbatar da annabta da manzanci sai me na hudu shi ne magana akan garin shi da kuma inda ya hijira ya koma shine ne gaba ta hudu na'am wannan da an karanta shi na'am na'am qala rahimahullah nubbi'a bi iqra wa ursila bil muddathir بعثه الله بالنذارة عن الشرك عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنت فكبر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهدر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر نعم معنى يتي وبلده مكة جارنشي صلى الله عليه وآله وسلم شيني garin مكة karanta shi bi wa baladuhu wa baladuhu wa baladuhu makka ba'athahu Allah bil idarati an ash shirki, wa yad'u ila at-tauhid na'am kowa nuskar shi haka ne na'am akwai wanda yake da wani abu ba shi ba baladuhu makka garin shi shine garin makka ana nan ne asalin garin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda ya gabata ba larabe ne ba ƙuraishe kuma ɗan asalin garin makka shi ne baladuhu makka garin shi shi ne garin makka gari wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi ya zama gari ne albarka ƙibla ta al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wa wasallam wanda Allah ke sifanta shi da sifofi daban-daban a cikin Alkur'ani, wa hadhal baladil amin amintaccen gari da Allah ya sifanta shi da aminci sannan gari mai albarka da Allah ya sifanta mana irin yadda Annabi Ibrahim alaihi salam ya rinka addu'a yana roƙon Allah akan wannan garin rabbi ja'al hadhal balada aminan Allah ka sanya shi ya zama amintaccen gari gari mai aminci da haka garin makka shi ne garin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wasu nusassun wa hajara ilal madina sai eh, hijira zuwa garin madina ana asalin garin shi makka sannan kuma ya yi hijira daga garin makkan kuma ya koma madina ya zama ɗan madina na'am akwai a wani to shi ke na wanda yake da shi akwai wahajara ilal madina a wasu nusar ɗin amma wasu nusar ɗin babu wahajara ilal madina da aka wahajara ilal madina ya yi hijira zuwa garin madina bayan kasancewar shi ɗan makka wannan ita ce gaba ta ta hudu kenan ko mun ji garin shi da kuma wurin hijirar shi ka san manzon Allah wane ne shi wane ne mahaifin shi wane ne kakan shi wane ne kakan baban shi ce kabilar shi kuma a wane dangi yake a wannan kabilar sannan kuma ka san shekaru nawa yayi a duniya nawa yayi kafin ya zama manzo annabi manzo nawa yayi bayan ya zama annabi manzo sannan kuma ka san a wane gari ne aka haife shi shi ɗan ina ne sannan daga wannan garin ina ya tashi ya koma sai gaba ta biyar ko gaba ta biyar shine menene mawdu'in manzancin manzan Allah menene mawdu'in muhimmin abin da ya zo da shi a saƙon da Allah ya aiko shi shi ma ne yace ba'athahu Allah bin nazarati an shirki ko bin nizarati an shirki wa yad'u ila tauhid Allah maɗaukacin sarki ya aiko manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam bin nizara da gargadi ya yayi gargadi akan me zai yi gargadi an shirki yayi gargadi akan shirka wa yad'u ila tauhid kuma yayi kira zuwa ga tauhidi wannan shine asalin saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa gargadi akan shirka da kira zuwa ga tauhidi da haka shi shi qur'anin da Allah ya saukar mai Allah ya saukar da alƙur'anin ne domin ya zama gargaɗi da bishara ya zama gargaɗi da kuma bishara gargaɗi akan waɗanda suke kan shirka bishara kuma akan waɗanda suke kan tauhidi to wannan shine jumla ko dunkulallen saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma manzon Allah ba duk wani annabi da Allah ya aiko a bayan ƙasa yana zuwa wannan ita ce shi ne asasin aikin shi da da'awar shi gargaɗi akan shirka da kuma kira zuwa ga tauhidi a nan me yasa ba a gabatar da kira zuwa ga tauhidi ba sannan gargaɗi akan shirka aka ce gargaɗi akan shirka sannan kira zuwa ga tauhidi na'am saboda asali suna kan suna kan shirka da haka ana yin takliya ne asali sannan a zo a yi tahliya in an zo da abu in an zo da kwano misali yana cike da ƙasa da datti sai kuma ka zo da abinci kana so ka zuba me za ka yi za ka zubar da dattin ka wanke kwanan sannan sai ka zuba abinci a ciki wannan shi ne abin da ake yi ba a zuwa a ko abu mai abinci a zuba a kwano mara kyau a ce kuma wannan abincin zai yi amfani za a lalata abincin ana fara wanke kwanan ne sannan sai a zuba abin da za a zuba Daka ana fara yaƙi da shirkan ne a rusa ta tukunna sannan sai a zuba tauhidi ana cire ma mutum shirka da bid'a a cikin zuciya tukun sannan a biyo baya da tusa mai tauhidi wannan shine manhajin da'awa na annabawa a fara yaƙar ɓanna tukunna a kawar da ita ta yadda idan gyara ya zo zai samu wurin zama amma idan ba a yaƙi ɓannar ba idan gyara ya zo ba zai samu wurin zama ba a cikin a mazibin ko kuma a zuba da shi a haka ya lalata ya lalata mai kyan haka ne in aka sa mai kyau sai a lalata shi me yasa aka lalata shi saboda ba a riga an gyara dattin ba dattin ake fara kawarwa ga wanda zai ce zai zai ya yi gyara zai zai ya yi kaza a wuri sai zai ya tusa can shigo oh, kafin ka ce mai wannan ya lalace me yasa saboda wurin dama datti ne a wurin ya je ya saka kanshi a ciki da haka sai dattin ya lalata shi shi yasa wurin da ya gurɓata galibi wuraren da suka gurɓata a rayuwar mutane duk wanda ya ce zai shiga ne zai zai bari ai ga ga ustaz wanda zai shiga ya gyara yana shiga zai yi datti ba haka ba ne yana shiga zai lalace a ciki yarinka ba kaman wane ne kaman wane amma wai yanzu wane ya zama kaza ya zama kaza saboda datti ne ya je ya shiga ciki ba riga an wanke dattin ba to haka yi ake yi ana gyara wuri ne a tsabtace shi sannan sai a zuba abin da za a zuba mai kyau sai abin ya inganta sai yin kyau dakan an zo an samu ɓanna da shirka da komai sai a zo a yaƙi wannan ɓannan a nuna ɓatinta a nuna aibinta a nuna illarta ta yadda kowa zai fahimci illar wannan abin ta yadda idan an zo kuma da gyara sai mutane sai su karɓa sai gyaran sai ya samu wurin zama amma ka zo ka samu mutane suna shirka suna bid'a suna kaza ka ce wai ba za a yi wa'azi kan shirka ba ba za a yi wa'azi akan bid'a ba a dai samu inda aka haɗu abinda aka haɗu tukunna sai a yi ta wa'azi a kai. tun da duk mun yi imani da sallah mai ta bayani falalar sallah falalar kaza mai wannan tun da kowa ya aminta da shi wai da kaɗan da kaɗan sai a gyara mutum sai ya zama ta ina zai gyaru a bai taɓa gyaruwa sai an zubar da abin cikin gaba ɗaya sai an farar da shi Ya kifar da kwanan ya yarda wannan kwanan bai da wani amfani abin da yake cikin nan bai da amfani in yana so ya amfana sai ya zubar da shi ya wanke sannan ya amfana to wannan ita ce da'awa ta annabawa da manzanni daga ba ka zuwa ka zo da abin da yake na tauhidi Karin kazagaye zagaye kana lallabewa a ita shirka bara'a ake mata gaba ɗaya fito na fito ake yi da ita ana fito na fito da ita ne kai tsaye ba a ɗaga ƙafa a kanta ba kuma a ƙyana kowa a kanta annabi ibrahim mun ji a baya yadda ya yi bai tsala ibrahimu li abihi wa qaumihi ni bara'un mimma ta'budu illa alladhi fatarani fa ya sayahdi daga sai ya fahimci cewa wannan abin da yake kai ɓata ne shirka ne kafirci ne saɓan Allah ne ya ga dalili da hujja da take tabbatar da wannan abin kafirci ne dole ko ya gamsu ko kada ya gamsu ko ya bari ko kai ya bari ya je san abin da yake kai kuma ya san matsayarka kai da kake kiran shi wannan abin da yake kai kai a wurinka kafirci ne ya gane matsayarka a kai to wannan shine zai amfane shi lokacin da ya gane ya fahimta to sai ya watsar amma ka zo kana bi ta gefe ya zo a ce ai wannan abun ba kyau ya ce wane ma malam wane ma da muka yi mu'amala da shi muka zauna tare bai taɓa ce mana ba kyau ba hujjar shi kenan ba hujjar shi kenan ka tabbatar da shi akan abin da yake kai ko da baka taɓa yi ba ko da baka yarda da shi ba amma bai ka ta mai inkari ba kaga ana shirka baka inkari ba baka fito hankalinka ya tashi akan shirkar ba sai ya ɗauka aiki wannan abin daidai ne kawai Daka Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan gargadi ya zo ya yi ma mutane gargadi akan shirka ya faɗa musu inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ya faɗa musu innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an duk wanda ya shirka Allah ya haramta mai aljanna har abada ya faɗa musu la in ashrakta la yahbatanna amaluk in dai za ka yi shirka Allah zai rusa aikinka gaba ɗaya to ne shine gargadin da manzon Allah ya zo da shi zuwa ga duniya gaba ɗaya sannan kuma ya kira su zuwa ga tauhidi su taɗaita Allah a wurin bauta ya zama Allah kaɗai ake kira in an shiga bala'i ba wanda ake zuwa wurin shi a nemi agaji sai Allah ba wani ƙabari a bayan ƙasa da za a je neman agajin bala'i in ba wurin Allah ba ba wani da za a je neman ɗauki a wurin shi a mace ko a raye in ba Allah ba Su fahimci haka a kira su zuwa ga tsarkaita Allah da tauhidi domin in sun san Allah za su fahimci cewa ba wanda ya isa in ba Allah ba gwargwadon sanin Allah gwargwadon yadda mutum yake ƙara tauhidi da kaɗaita Allah subhanahu Ta'ala. in ana maganar haƙƙin Allah ka san ba wanda ya isa ya matsu. ka san ana maganar Allah kowa a cikin halittu gaba ɗaya kowa sunan shi bawa bawa sunan kowa tun daga mala'iku har aljanu har mutane annabawansu da manzanninsu kowa in ji Allah bawa ne to sai mutum ya fahimci wannan ya gane tauhidi ya san waye Allah ya san haƙƙin Allah ba wanda ya isa ya matsa kusa da haƙƙin Allah shi ne abin da manzon Allah ya zo ya kira mutane zuwa gare shi ya ɗora mutane a kan wannan ya kawar da su daga wancan wahamin da aka gina su a kai da kwana yana jin tsoro kada gunki ya tsiya tashi, kada gunki ya tsine mai kada wani kabari ya tsine mai kada wani shehi a kabari ya la'ance shi ya ya lalata arziki shi kada kaza haka kawai to manzo Allah ya zo ya rushe wannan abin gaba daya ya zama Allah kadai ne a zuciyarka shi kake jin tsoron kai ya saukar maka da bala'i shi kake fatan ya yaye maka bala'in in ka shiga shi kake jin tsoron kar ya karya maka arziki shi kuma kake fatan ya ɗora maka arzikin ya yi maka wadata ba wanda kake nema a wurin shi sai Allah shi kake fatan ya ba ta aljanna shi kake fatan ya tsare ka daga azabar wuta babu wani mutum da zai zo ya lamunce maka aljanna ko ya lamunce maka ka daga wuta ba wanda za ka ɗauka saboda ka san wannan haƙƙin Allah ne kawai duk wanda ya shiga wannan hurumin ya raina Allah to shi shine kira zuwa ga tauhidi da kuma gargadi akan shirka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi nan malam zai kawo mana dalili akan haka wanda za mu tashi akan shi insha Allah ta'ala a darasi mai zuwa sa menene dalilin da yake tabbatar da Allah ya aiko manzon Allah ne don gargadi akan shirka da kuma kira zuwa ga tauhidi shine zai kawo mana dalilin yayi mana bayani akan abinda dalilin ya kunsa wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا